ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون يا ubangijinmu ka fitar da mu daga wuta in muka koma zuwa ga abin da muka kasance a kai na bata da kafirci to lalle mun zama masu zaluntar kawunan mu kuma uzurinmu ya yanke